أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun kasance muna zance a babin nan abin da ake nufi da kumsi shine mutum ya kasa dukiyansa guda biyar ya fidda ɗayan biyar ya ba Allah subhanahu wa ta'ala kamar da za mu zo mu yi bayani inna ake ciyar da wannan kumsin a cikin ababen da yake kumsi yana ta'alluki da su shine mai taska da mutum yake samu me nuke mufti da wannan shine dukiya ko kudi da mutum zai samu a cikin ƙasa ko cikin icce ko cikin kogo ko cikin bango aka bisa wannan kudin sawa a zinariya ne azurfa ne kudi ne wannan abin mai mutane za su ce masa za su ce masa wannan taska ne na kudi na dukiya to wannan idan mutum ya samu wannan dukiyan ko wannan taska in ya kai wani mikidari to kumsi yana ta'alluki da wannan taskan da ya samu nisabin wannan taskan da mutum zai samu a bagiran da muka ambata shine izan kimansa ya kai miskali dari da biyar na azulfa ko goma sha biyar na zinari bayan an fidda eh, kudin da aka yi wa wahalhalun fidda wannan taska in tonewa aka yi kudin da aka tone wani lokaci an tone da mashin ko a'a zai sa wani ne ya tone masa idan aka biya wayannan kudin duka abin da ya saura in ya kai wannan mikdari ne mai miskali ɗari da biyar na azurfa ko miskali goma sha biyar na zinari to sai ya fidda mai ɗayan biyarinsa wannan taska da mutum yake samu yana da wayansu huskoki da yawa a wani lokaci Taskan da mutum ke samu yana samunsa ne a cikin mai mallakansa abin da yake mallaka. Gidanka ne ka samu wannan taska a ciki, to wannan dukiyanka ne fidda kumsinsa wajibi ne. koko ko a'a, inna mai kasance wannan ko ka samu wannan taska ba mallakan wani ba ne, masalan kamar cikin sahara. ko cikin dajin Allah ko cikin wani abin nan eh, kogo da ire-irensu ka samu wannan taska nan kuwa wannan abin naka ne wajibi ne ka fidda humsinsa huska ta uku inda mutum zai samu wannan taska a cikin mallakan wayansu ne idan ka samu taskan a cikin mallakan wayansu to wannan taskan mallakansu ne huska ta hudu wannan taskan ka same shi cikin mallakan wani ne da yake mai ka saye wannan mallakan a wurinsa gida ne ka saye sa wurin wani fili ne ka saye wurin wani sai ka samu wannan idan ka san wannan taskan ba mallakan masu mallakan wannan gidan ba ne da ka sai hannunsu kuma ba mallakan mallakan wannan mai su ma suka sai wannan gidan hannunsu ba ne ko wannan filin ka san cewa ba mallakan wayannan mutane ba ne nan kuma wannan taskan naka ne wajibi ne mai ka fidda ɗayar biyansa ne ka fidda humsi koko a'a kana zato cewa mallakansu ne masu mallakan wannan abin zato kake cewa mallakan ɗayansu ne to nan wajibi ne ka ba su labari cewa ka samu abu haka. Izan ya tabbata cewa ba nasu ba ne, to, wajibi ne ka ba da labari ga wanda suke mallakan wannan abin gabanin wayannan da ka sai abin hannunsu. Masalan wurin malam Amurka sai wannan mallaka, ya ce, A wannan taskan ba nashi ba ne, shi ma mai ya sai shi ne wurin zaidu shi ka koma wurin zaidu ka tambaye shi idan ya tabbata cewa ba mallakan kowane ɗaya daga cikinsu ba to wannan kuma kudinka ne taskanka ne wajibi ne ka fidda khumsinsa a cikin abin da khumsi yake ta'alluki da shi shine mai kudi da yake mai kudi na halali da yake ya cudu da kudi da yake na haramu izan kudin mutum izan kudin kamala da kudin wayansu ya cudu ya yu daya a cikin wannan huskoki da za mu ambata ya zama na me shi ne zai tabbata a cikin wannan kudin waton ɗaya cikin wannan huskokin da za mu ambata shi ne mai hukuncin wannan kudi naka Izan kudinka dukiyanka na halali ya cudanyu da dukiya ko kudi wanne yake mai haramun sai ka san me cewa kudin ga da ya shiga cikin mai kudi na kudin wani ne yanzu ka san me wannan kudi na malam zaidu ne da yake mai ya cudu da kudina ya cudan yi da kudina ka kuma san me nawa ne ka san dala kaza ne nashi ya shiga cikin me dukiyanka to anan ka san me shi ka san mikidarin da ya shiga cikin me dukiyanka to wajibi ne ka me ka fidda wannan mikidarin ka ba malam zaidu kudinsa Sura ta biyu, ka san wannan dukiyan da mai da ya curi da mai dukiyanka da yake halali, ka san na zaidu, malam zaidu ne, amma baka san nawa ba ne. To, a nan sai kai da shi mai ku yaddar da juna, ka ce, Malam, kudin kafa ya curi da kudi, ya cudani da kudina, amma ban san nawa ba ne. Shi kenan sai ce, To, ba laifi. ka bani dala kaza kai ma idan ka yadda da shi shi kenan ba hakkin hakkinsa mai auyayanka. na biyu ba ka san mai kudi ba amma ka san kudin nawa ne masalan kamar ka san kudin dala dari uku ne amma ba ka san mai kudin ba saboda wanda kai da su kuke mai kasuwanci suna da yawa baka san mai kudi ba, ko baka san hanyar da za ka bi ka san wake da wannan mai kudin ba, da yake ya hadu da kudinka. To, a nan wajibi ne a kanka, wannan mikidari kamar misalin da muka baye dala dari uku, ka yi niyya, ka yi sadaka zuwa game. Wannan wanne ke mai wannan kudin kudinsa ne. amma abin da yake ihtiyati wanne yake wajibi shi ne me ka karbi izini a gun hakimin shar'i shi ne wanda kake taklidi da shi ka koma wurinsa ka karbi izini a gunsa ka yi sadaka da wannan kudin na biyu ba ka san mai kudi ba Ba ka san mikidarin wannan kudin ba to a nan ne zai zama wajibi a kanka ka fidda khumsin wannan kudin iso sauran dukiyanka sai zama mai halali idan ka fidda khumsin wannan kudin to sauran dukiyanka duka ya zama mai halali amma in ba haka ba dukiyanka wanne yake halali kudinka wanne yake halali zai zama ya cudu da mai kudi ya yi da kudi da wanne yake mai haramun idan kana son ka halalta wannan kudin naka sai ka fidda mai khumsun shi a wannan huska mai da muka fada baka san me shi ba baka san me kidarin me da yake ya hadu da kudinka ba bayan haka akwai hukunci nan menene wannan hukunci idan daya a cikin biyar na kudin da yake halali ya yi mai da kuɗi da yake haramun sai ka fidda mai khumsinsa sai daga baya ka fahimci cewa wannan kudin nan da yake mai ya yi da kudinka na halali ya fi mai karfin kumsin da ka baye. Masalan kumsin wannan kudin da ka baye Eh, ka ba da dala dari daya ne sai ka zo ka fahimci cewa a'a kudin nan fa da ya cudayu da kudinka wurin dala mai dari biyar ne to a nan me za ka yi wannan da yake mai ya karu shi ne mai dala dari hudu a kan ihtiyati wannan yake mai wajibi ya kamata mai ka ba da da yake mai ya fi wannan to wannan da yake mai ya karu wato cikin misalinmu dala dari hudu sai kai me sai ka yi sadaka da shi ladan ya kai ga me ga wannan mai kudin da yake kai baka san shi ba saboda shi wannan hukuncin mukula kafin da humsi na kudi da yake mai ya hadu da kudinka wannan kudinka yake halali wannan kudin haramun ne ya hadu da kudinka baka san me shi ba bayan ka da kumsinsa sai ka fahimci cewa kudin nan fa da yake ya cudai da ka ya fi karfin kumsin da ka bayar to anan nan a kan ihtiyati wanne yake me wajibi sai ka yi me wanne yake ya hau a cikin misalinmu da muka yi zance dala dari hudu sai ka me ka yi sadakansa ladan ya kai ga mai kudin a cikin abin da kumisi yake ta'alluki da su cikin ababe bakwai da muka fada shine me mutum da zai nuse a cikin ruwa ya shiga cikin ruwa domin mai nemi arzikin da ke cikin ruwa lu'ul'in da ke cikin ruwa Izan mutum ya shiga cikin ruwa sai ya samu mai lu'ul'i bayan me ya fidda wahalhalun da ya yi da gyaran da wannan eh, lu'ul'in ya yi don in ka fito da lu'ul'in ka je a gyara yadda za a yi mai asayar wannan bashin duka ko abin da ka karbi mashin da ka karbi ka shiga cikin ruwa ka je ka nemo wannan lu'ulu'in la'alla ba naka ba ne ko naka ne ma ka sai mai ne ka shiga ciki da wani ababe da suke mai irin haka idan ka fidda wannan sukan da ka yi duka abin da ka kashe idan kimansa ya kai eh, abin da ake ce masa hummusi goma sha takwas to me fidda mai hummusinsa wajibi ne wannan hummusi eh, za ka gan shi ya dan fi kwayan masara girma idan ya kai wayan nan ya kai girmansa hal goma mu ce wannan masaran namu da muka sani idan ka gama shi biyu shi ne zai zama hummusi daya idan wannan ya kai goma sha takwas na me kiman zinariya to lokacin sai ka fidda humusinsa bal fidda humsinsa wajibi ne insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance akan daya daga cikin lamuran nan guda bakwai da yake humsi yana ta'alluki da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu